sallu kama ra'aitumuni usalli Allahu akbar sallah mai kyau karatu da nutsuwa ruku'i lafiyayya arrafu min ruku'i da nutsuwa amma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana yin ta gargajiya salamu alaikum ba ruwan Allah da irin wannan sallah ina ga muku gaskiya wani ganganci da ganganci da da wasa da ake da ibada fatiha ta kirki ba karanta ba sai ka je allimai Allahu ya yi rukuyi alimin hamid da Allahu akbar ai ta sallah kuma wai ba a sa magana ba duk an mai da sallah ta zama gargajiya ha kawai kuma ku yan gargajiya yan al'ada ai anguwar mu ne masallaci mu haka muka saba anguwar ku limamin ka zai kai ka aljanna ne wani ya rubuta ya ce dole sai ka sallah masallacin anguwar ku chalo kawai kai gaba ka tsallaka ka je ka ga inda ka yarda da sallah duk wanda ya je tasha zai hau mota zuwa Lagos sai ya duba lafiyayya mai kyau dan me dan kar ya je ya shiga wanda taya za ta fashe ta kuli kulin rakiya da shi ta halakar da shi ko ba ka bane ba shikenan sallah kawai sai ka zo ka abin nan